<laughs> Yes! Na'am. Auta? Yeah. kishuwa. kishirwa. e una kuna jin Wait, Wai daushe, wait, dan auta. Kishuwa na. Da kishuwa. sha ruwa. Ka je ka sayo mu ruwa. To. Ruwa. A ina ruwan yake duba ɗaki akwai ruwa. Ka san ba ba ta shan barwar randa ba. Ka tan kwali kwali kake sayo mata. Allah. Allah ba akwai ruwa a ɗakin can ɗauko ɗauko mata guda ɗaya. Ruwa. wannan ya na ga wannan dan irin nasu ne ni ma ba sha nake ka kasa siyo kaga kaga kaga kaga to wallahi tallahi wannan ban kwana uku nan da kwana uku na rijiya za ki koma sha Allah fa wannan iyan sha irin wannan to shi kenan ciwo ciwon ciki ya mu mun sha kashe bu haka ne to shi kenan to mu irin sa muke dirka je rijiya ka ji dan ragin wayo ka <laughs> gode Allah da Allah na je ki bai hankali ta ki bai hankali to wata dan kada zan ba za ka bata ba haka ake yi an kya ba to bata da Allah to shi ke a yanzu da alkur'an ne waya alkur'an bare da ke ka bari zauna ki karya ni in kin kashe ni ko hakura ko ba ka kace kana san ta ba hadi da furdi na ga miki ruwan nan dirin dirin ya kare wallahi sai dai sai dai ki rinka daukar guga kina zuwa rijiya kina wace za ta dauka guga ka dan rero wayo baturiya oh, baturiya ki ba hankali wallahi ki ki ki eh, ki eh, eh, rero wayo da ki ba drink idi da hancin ka da nata ɗaya ne hancin ta na turawa ne na wani ba ka ga wani ɗan Najeriya ban ɓatan ba o da waye o oh, da waye Kawai yake da. Ba kai kai kai kana ne ka samu a wajen. <laughs> Za ki ebi kara ki girka tuwo. A kan me? Ka ji dan nan wa wallan ko an wara da girgawa haka hage. Na na kota. Bo kari kara. Wannan kanandirin. Ba ni da kudin kanandirin. Eh, I don't have money to buy carrot. Kai ka ga bar alƙur'ani ka ce ibu to ina ba da ba ta ba ku ka ga akwai ki zo ki hura da bakin ki da wannan da muke hura ka da rere wayo bakin ta ya kama da mafici ki ba bakin ka da ki ɗebo min kara ɗebo kara ki girka abinci tsoratar da idan an an tsorata mugun mutum Allah ya sa Amurka suna kallon ka ta sitira alƙur'ani gwamnatin ifiyu ifiyu dole kin yi girki kaga ta tsire ko kaga ta kaga a'a sai sai dai in ma karewa zaki ki kare ka gani ba ba ta iya ba ai za ta iya ki hura wutan nan ba a lip lip lip Allah kwa ka ne Allah wallahi wa kare mutunci Allah Allah Allah ya sa America tana kallon ka

guda ta zo muku da wani babban albishir ina mutanen mu ma'abota son social media ma'abota kunna data a koyaushe downloading din film kallon tiktok instagram menene menene ne da sauransu to gara basa ta samu shine da na gwada na gani ban yi kasa a gwiwa ba na ce kai jama'a bari in garzayo in sanar da mutane wannan gara basa da take samuwa ga wani babban application nan da aka wallafa shi akan kowane apple store mai suna data tech duk wanda yake so ga mai son siya siyan data ta wannan application din da masu siyar da data da masu siyan kati da masu tura data and others dai komai everything in aka ce social media ga baki ɗaya komai da komai to duk za ku iya downloading wannan application din mai suna data tech ku dinga siyan data ku ta nan gurin araha kwasha-kwasha ke hadiya na zai siyan data yaushe rabon da ku ji kena ku ji motsi na ai data na samu na na sha na na shara a wayata nake ta garzayawa cikin YouTube channel nake satin din fina-finai American film su commando ne su waye su the rock irin manyan manyan artist din nan na America to duk su nake kalla an gaya muku a cikin YouTube shi yasa ka ji ni dub ina ta bacci ina can a cikin YouTube sakamakon wannan sakamakon wannan application da ya zo mana mai arha raga-raga mai suna data tech din nan ku yi kokari domin mallakar wannan application mai suna data tech din nan it's very very important for you you know that okay ya game ne tsaf so duk wanda yake da wannan application din to insha Allah ya huta da wahalan data